akwai bambancin ra'ayi da yarjejeniya a kan irin tsari ko salon shugabanci wa Najeriya. Wasu sun ce wai a sake kimantawa da irin tsarin yanzu. Wasu kuma sun ce wai a ci gaba da tsohon tsari irin na baturai na sanya demokradiyya. Mahimmancin demokradiyya shine yancin da take ba wa al'umma ga mutane amma demokradiyyar najeriya ba haka take ba shi ya sa muka kawo kalmar nan rikicewar najeriya ta sanya demokradiyya ku da zuwa ga wannan sashi na tara na restart nanja a sashi na baya mun yi amfani da sirfar asibiti kan kwatancin sirfar mulki ko shugabanci ga samun al'umma mai kyau da kwanciyar hankali za mu kuma nuna matsayi biyu da sirfin mulkin Najeriya ta hana ma sarakuna da wakilan gari. A wannan sashe za mu bayyana yadda tsarin mulkin yanzu ta kau da aikin cibiyoyi wato sarakuna da yan ƙwarya. Mutanen Bini na da ainihin birni da manyan katanga suna da fitilolin haska hanyoyin gari da suka hada da kaɗa da manja. Mutanen Oka wato daga ƙasashen Ibo suna da 'yan makera da ke haɗa kararrawan sanarwa bindigogin gargajiya da baka da mashi. Tun shekaru 800 kafin zamaninmu wato 800 BC mutanen Nok na Jos Plateau na da tsararren birni da ilimin fasahar aikin hannu. masarautar Kanem na da jiha tun kafin lokacin nan. tun shekaru dubu ɗaya da ɗari biyar da ta wuce na zamaninmu mutanen birane kamar kano zazzau katsina da nufi duk biranen jihohin hausawa na da nasu aiki birnin kano na nan sane da aikin rini da kuma zanen bango daulin borno na da manyan garuruwa da birane da ke da ƙwazon yin manyan aikin makera da suka koya daga wayayyen gari mutanen ife okpogbo oyo da inri na da nasu tsarin al'umma da ke kula da jama'u da arzikin ƙasar gari duka waɗannan daulolin na da hanyoyin yin amfani da albarkatunsu don gyara matsalolin gari da kuma haɗa kai don su tsira idan mutum ya girma zai mallaka fili domin noma da kuma gina gida don ya fara wani abu da kuma ya samu iyali shekaru ɗari biyu da ta wuce baturai masu kamfani sun zo afirka don neman albarkatun ƙasa su yi amfani da shi a kamfaninsu sun sami waɗannan a afirka da yawa da kuma saukin aiki ga bayan ciniki mutanen da suka hana masu kamar su sarki jaja na Okpogbo da Oba na Beni da wasunsu suka ba su cin hanci wasu da sun kaƙi suka sasu a gidan yari wasu kuma suka kashe da amfani da bindigogi baturan da kuma ƙasarsu ma daga baki ɗaya suka mallaka suka mallaka afirka suka kwace aikin sarakunan suka mai da su bayi suka mai da su 'yan aikinsu da farrasa sabuwar dokan da suka sa da kuma an san haraji bayan juniyar rashin tashin hankali da gandi ya yi a india duk duniya ta motsa ta ƙi ta la'ana mulkin mallaka yan kishin ƙasa wato nationalist na najeriya ta so nima ma najeriya yancinta a haka 'yan mulkin mallaka wato baturen da nake magana a kansu ba sa da dama sai dai su ba da yancin nan ga 'yan ƙasa amma dai ba su so su ba da haka ba don sun so ra'ayinsu su ma sai suka zaɓe wasu daga cikin al'umman ba su ba ma al'umman ba amma suka ba wasu su yi shugabancin da baturai sun so zaman tare najeriya da sun kira zama akan zaman taron ko kuma a aike wasu daga al'umma ta tsaya kan wannan zaman amma ba su so haka ba abin nan ya sa 'yan majalisar najeriya ba su san numbobin al'ummai da suke a mazaɓarsu ba A haka 'yan al'umman ma ba su ma iya min magana da 'yan majalisar nan ba masu yin aikin ma wanda ke da soyayya ga garuruwan ne wanda ba sa aikin ba a masansu ba a haka su 'yan majalisan suna dawowa garinsu ne sai lokacin zaɓe a yanayin yanzu gwamnati ba gwamnatin talakawa ba ne ba jama'u ba ne ko kuma ra'ayinsu ba ne aka haɗa wannan gwamnatin gwamnatin bature ne ba da al'adunmu ba ne aka haɗa wannan gwamnatin godiya muke yi da kuka kalla wannan sashi na restart nanja ku so kuma ku rarraba ma wasu wannan bidiyon sunana kanwai francis pedro allah ya albarkace ku allah ya albarkace kasanmu najeriya